Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu saurare assalamu alaikum ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa kuma muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali bayansa muna tafe da shirin nan na afirka a yau wanda shi zamu kawo karshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya da fatan masu saurare za a biyo musu sannu a hankali tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa amma nan da 'yan da kaɗan akwai labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7 da minti 20 GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran. duniya na ci gaba da yantar da allah wadda da juyin mulki a kasar sudan shugaban kasar turkiya ya yi amai lashe game da batun korar jakadun kasashen yamma gwamnatin mali ta kori wakilin kungiyar ecowas basu abin da ta kira nuna halayen da ba sa tafiya da matsayinta don suka cikakkun labaran Ƙasashen duniya da kungiyoyin ƙasa da kasa na ci gaba da yin tar da allah wadda da juyin mulki a ƙasar sudan babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi tarar da abin da ya danganta da juyin mulkin soji da ke faruwa a sudan tare da kiran da a gaggauta sakin dukkan manyan 'yan siyasar da ake tsare da ba tare da wata wata ba ƙungiyar tarar afirka ma ta fitar da irin wannan sanarwa a jiya litinin inda ta buƙaci sojoji da farar hula ƙasar da su koma tattaunawa a tsakaninsu domin ceto ƙasar daga halin da ta tsunduma Ƙungiyar ƙasashen larabawa ma ta bukaci dukkan ɓangarorin da su mutunta yarjejeniyar raba mulkin rikon kwarya da suka cimma a shekarar 2019 bayan kifar da mulkin tsohon shugaban ƙasar Umar Albashir. Kwamitin ƙungiyar tarayyar Turai kuwa ya bukaci da a kauce wa zubar da jini yayin da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya bukaci a mutunta hurumin firaministan kasar da kuma na magabata 'yan siyasa. amurka dai ta ce ta dakatar da tallafin shin kai da take baiwa kasar ta sudan bayan juyin mulkin a wani lokaci nan gaba ne ake sa ran kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai yi zama kan halin da ake ciki a ƙasar ta sudan bayan juyin mulkin da sojoji suka yi tare da kame mambobin gwamnatin rikon kwarya ciki har da firayim minista abdullah hamdok ƙungiyar tarayyar turai ta yi allah wadai da shirin baya bayan na isra'ila na gina sabbin matsugunan yahudawa sama da dubu da ɗari uku a yankin yammacin kogin jordan da ta mamaye tana mai kira ga gwamnatin tal aviv da ta dakatar da ayyukan faɗaɗa masugunan da take yi a yankunan falastinawa da ta mamaye kamfanin dalancin labaran wafa na falastinu ya bayar da rahoton cewa matsugunan ba bisa ka'ida ba ne a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa kuma sun kasance babban cikas ga duk wani yunkurin samar da sulhu tsakanin ɓangarorin biyu sanarwar ta ƙarar cewa ƙungiyar eu a koda yaushe tana bayyana ƙarar cewa ba za ta amince da duk wani sauye-sauyen da ya saba wa yarjejeniyar iyakokin da aka kulla kafin shekarar 1967 ciki har da ta birnin Kudus. A ranar Lahadi ne Isra'ila ta sanar da cewa an ba da kwangila ta gina gidaje 355 a yammacin kogin Jordan kuma rahotanni sun ce ana sa ran amincewa da shirin a wannan makon. shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya yi amai ya lashe game da batun korar wasu jakadan kasashe goma na turai da amurka daga kasar bayan shafe kwanaki na tattaunawa game da rikicin diplomasiyar shugaba erdogan ya fasa korar jakadun waɗanda suka goyi bayan ɗan fafatukar nan na turkiya osman kabala da hukumomin turkiyar ke tsare da tun cikin shekarar 2017 bisa zargin tada zaune tsaye da kuma yunkurin juya mulki wa shugaba erdogan mr erdogan dai ya ce jakadun sun gane kuransu tare da fatan cewa nan gaba za su ƙara kiyayewa sa'o'i kaɗan kafin hakan ofishin jakadancin amurka ya wallafa a shafin na twitter cewa yana mutunta ayar doka mai lamba 41 ta yarjejeniyar biyanna akan hulɗar diplomasiya wacce ta haramta duk wani shishigi a cikin lamuran cikin gida don wata ƙasa da take zamne kuma ofisoshin jakadancin ƙasashen da batun ya shafa su ma ciki har da faransa da jamus sun sake wallafa irin wannan sakon na twitter to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran ƙasar mali ta sanar da korar wakilin ƙungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai daga kasar mali na mai sarkin jami'in da nuna halayya waɗanda ba sa tafiya da matsayinta wata sanarwa da gidan talabijin ɗin ƙasar ya fitar da yammacin jiya litinin ta ce gwamnatin mali ta dakatar da matsayin hamidu boli wakilin ƙungiyar ta ecowas a ƙasar malin ta kuma baiwa jami'in sa'o'i saba'in da biyu na ya tattara nasa ya nasa ya bar ƙasar hukumomin malin dai ba su bayyana takamaimai halayen da ake zargin jami'in da aikatawa ba shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya sanar da kawo ƙarshen dokar ta ɓaci da aka saka ƙasar yau sama da shekaru hudu masar na karkashin dokar ta ɓaci ne tun cikin watan afrilun shekarar 2017 bayan harin da ƙungiyar da'ish ta kai wanda ya yi sanadin mutuwar kiristoci da dama abdul fatah al-sisi ya wallafa a shafin facebook cewa bisa bisashen namijin kokarin 'yan ƙasar masu aminci a yanzu alkahira ta iya rage dokar ta ɓaci shugaban na masar ya kara da cewa masar ta zama wata ƙasa mai tsaro da kwanciyar hankali a yankin sakamakon ayyukan ci gaba da kuma manyan gine-gine an kafa dokar ta bacin ne a ranar goma ga watan afrilun shekarar 2017 bayan harin kunar bakin wake da aka kai kan wasu majami'an 'yan ɗarikar coptic guda biyu inda suka kashe mutane 47 tare da jikata wasu 126 to jama'a labaran duniyar kenan. yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masaurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mai lamura da suka wakana a duniya tare da bita a kansu a cikin shirin namu na yau da dar Allah da za mu dubi ne akan tarukan maulidin manzon Allah da ake gudanarwa a kasashen duniya daban-daban tare da raye waɗannan kwanaki masu albarka na tunawa da zagayewar lokacin haihuwar fayyan halitta mazan Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka tare da yin dubi akan wasu daga cikin irin abubuwan da ake gudanarwa a cikin waɗannan ranaku. wannan da shine abin da shirin na yau da Allah zai dube a sa da fatan masaurare saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. aka saba a kowace shekara musulmi a ko'ina cikin faɗin duniya suna gudanar da tarukan maulidin manzan Allah domin nuna godiya ga Allah maɗaukakin sarki dangane da falalar da wa musulmi ta zuwan fiyayyen halitta a wannan lokaci wanda ya fitar da bil'adama daga duhun jahilci da bata zuwa ga hasken ilimi da shirya inda akan gudanar da taruka na wa'azi da tunatarwa akan matsayin wannan manzo mai maɗaukakin matsayi a wurin Allah da kuma yin bayanai akan darussan da suke cikin rayuwarsa da kuma yin koyi da su gurgudan iko domin kuwa rayuwarsa mai albarka baki ɗayanta darasi ce daga cikin mahimman lamarra da aka fara gudanarwa a mataki na ƙasa da ƙasa a cikin shekarun baya bayan nan dai shine tarukan makon haɗin kan musulmi na duniya da ake gudanarwa a cikin makon haihuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa a tsarkaka wanda ke farawa daga ranar sha biyu ga watan rabiu awal na kowace shekara wanda kuma a wannan shekara shine karo na 35 da ake gudanar da tarukan makon haɗin kan musulmin duniya a lokacin kammala wannan babban taro na makon haɗin kan musulmi na duniya wanda aka gudanar a birnin tehran na ƙasar iran daga cikin abubuwan da jagoran juyin juhalin musulunci na ƙasar ta iran ya yi bayani a kansu ga mahalarta taron waɗanda suka zo da kasashen duniya daban-daban akwai muhimman abubuwa guda biyu waɗanda ya ƙarfafa bayani a kansu ɗaya dai shine inganta ci gaban musulmi a dukkanin fannoni na rayuwa ta ɗan adam na biyu kuma shine ƙarfafa haɗin kan al'ummar musulmin baki ɗaya inda ya jaddada cewa haɗin kan al'ummar musulmi wajibi ne daga cikin abubuwa waɗanda suka zo a cikin alkur'ani mai tsarki kuma tabbatar da babban buri na samar da wannan haɗin kai da dunkulalle al'umma guda ɗaya ta musulmi na buƙatar samar da fahimtar juna da ya riko da asasi na asali a cikin addini wanda dukkanin musulmi shi'a da sunna suke imani da shi wato tauhidi da kuma imani da manzon Allah da kuma riko da alkur'ani mai tsarki ya ce waɗannan abubuwa su ne suka haɗa musulmi kuma su ne asasi na musulunci duk wanda ya yarda da su to musulmi ne kuma yana cikin addinin musulunci saɓanin fahimta kuma akan wasu abubuwa ba shi shine asasi ba a yadda yake ta al'ummar iran da kuma dukkanin al'ummar musulmi na duniya murnar zagayowar lokacin haihuwar manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah ya sa tsarkaka jagoran juyin juhalin musuluncin na iran ya kira lokacin haihuwar manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah ya sa tsarkaka a matsayin babban lamari kuma farkon sabon rayuwa a cikin falalar ubangiji ga rayuwar dan adam kamar yadda ya bayyana cewa manzon allah shine wanda ya samar da tsari na rayuwa wanda bil'adama zai imti da shi duniya da lahira jagoran juyin juhalin musuluncin na iran ya bayyana cewa yunkurin makiya ne su tabbatar da cewa sun faɗaɗa baraka da saɓani a tsakanin al'ummar musulmi musamman ma a tsakanin shi'a da sunna wanda shine abin da suka sanya a gaba musamman ma a cikin shekarun baya-bayan nan domin kuwa ta hanyar faɗaɗa irin wannan baraka ne kawai za su iya tarwatsa al'ummar musulmi su kuma karya lagonta su kawo ƙarshen ƙarfinta su raunana ta ta yadda za ta zama ba ta da wani tasiri a fagen siyasar duniya ko kuma al'amuran gudanarwa na tattalin arzikinta da kuma ƙarfin faɗa aji ta yadda al'ummar musulmi da gwamnatocinsu za su zamanto tamkar raƙumi da akala a hannun maƙiyansu ya bayar da misalai daban-daban dangane da irin wannan yunkuri da ake yi na tarwatsa kan al'ummar musulmi musamman ma da sunan da barka tsakanin sunna da shi'a inda ya kawo misalin abin da yake faruwa a kasar afghanistan inda ake kai hare-hare akan masallatan mabiya mazhabar shi'a domin tunzura su su ɗora alhakin hakan akan 'yan uwansu ahlus sunna wanda kuma wannan lamari ne wanda yake buƙatar hikima da kai zuciya nesa domin kowa fadawa a cikin tarko irin wannan ko shaka babu zai yi mummunan tasiri wajen bayar da dama ga makiya su iya cimma wannan buri nasu jagoran junjo halin na kasar iran ya ce kungiyar da ke daukar alhakin kai waɗannan hare-hare kungiyar ta'addanci ta daesh kungiya ce wadda amurkawa ne da kansu suka samar da ita kamar yadda 'yan jam'iyyar democrat suka sanar da hakan da kansu cewa su ne suka samar da kungiyar daesh kuma suke yin amfani da ita domin cimma wannan manufa jagoran junju halin musuluncin na iran ya ce gudanar da tarukan shekara-shekara na makon haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi shi kaɗai ba zai wadatar ba dole ne a samar da tsari na tattaunawa a tsakanin masana da malamai da kuma masu ƙarfin faɗa a ji a cikin gwamnatocin ƙasashen musulmi da kuma cibiyoyi na addini da kuma wuraren taruka na musulmi musamman ma masallatai domin samar da wani yanayi wanda zai bayar da fahimtar juna da haɗin kai da kuma jin yankwantaka a tsakanin dukkanin al'ummar musulmi jagoran ya ce dole ne al'ummar musulmi ta zama cikin faɗaka da kuma rike abin da yake shine babban asasi na asali wanda ya haɗa musulmi ba abin da ya rarraba su ba domin kuwa babban abin da ya haɗa musulmi shine imani da allah maɗaukakin sarki wato tauhidi da kuma imani da manzan Allah da kuma saƙon da ya zo da shi daga Allah maɗaukakin sarki wato alkur'ani mai tsarki jagoran ya ce waɗannan su ne abubuwan da suka haɗa dukkanin musulmi wanda duk wanda ya imani da wannan kuma ya riko da su to musulmi ne kuma saɓani akan wasu al'amura na daban ba zai taɓa fitar da shi daga musulunci ba saboda haka dukkanin al'ummar da ta yi imani da wannan to al'umma ce guda ɗaya kuma ita ce al'ummar musulmi kuma aiki a tsakanin dukkanin bangarorinta ya zama wajibi a kanta domin ta ci gaba da kasancewa al'umma guda ɗaya dunkulalliya ya ce a halin yanzu wani abu wanda shine ya ƙara kusanto da fahimta da kuma haɗa kan al'ummar musulmi wuri guda shine batun falasɗinu da kuma irin abubuwan da yahudawan sahiyoniya suke yi na cin zarafin wannan al'umma ta falasɗinu da kuma keta alfarmar wurare masu tsarki na al'ummar musulmi da suke cikin palestine wanda kuma a cewar jagoran al'ummar palestino al'umma ce wadda ake zalunta wadda wajibi ne akan dukkanin al'ummar musulmi su kasance tare da ita saboda haka palestino da kudus suna ɗaya daga cikin muhimman abubuwa waɗanda suke ƙara jawo fahimta da kuma haɗa kan al'ummar musulmi a wannan zamani. dangane da wasu gwamnatocin kasashen larabawa da suke ta yunkurin ganin cewa sun samu kusanci da gwamnatin yahudawan isra'ila da kuma kulla kyakkyawar alaka ta diplomasiya da kasuwanci da harkoki na tsaro da gwamnatin yahudawan jagoran juyin juhalin musuluncin ya bayyana cewa suna tafka babban kure domin kuwa gwamnatin yahudawan isra'ila ba ta iya samar kanta da tsaro ba balantana ta iya ba su kariya ko tsaro ko kuma ta iya tabbatar da su akan kujerun mulkin su a kasashen da suke mulki ya ce babu abin da ya fi muhimmanci irin kasashen larabawa da sauran dukkanin al'ummar musulmi su haɗu su zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya su nemi taimakon junansu su kasance masu ƙarfafa juna wannan shine babban sirrin samun nasara da tsaro da ci gaba a tsakanin al'ummar musulmi dangane da batun kasar iran kuwa jagoran junju halin ya bayyana cewa kasar iran za ta ci gaba da biyan manufofinta waɗanda ta gino a kansu shine kiyaye haƙoƙin bil'adama da kuma kare al'ummar musulmi da manufofinsu a duk inda suke a duniya tare da tabbatar da cewa kasar ta ci gaba da jajircewa wajen tunkara dukkanin matsin lamba akan hakan kamar yadda kuma ya kirayi dukkanin bangarori na jami'ai a kasar ta iran da su ci gaba da yin aiki a bisa alkawalan da suka ɗauka bisa imani da addininsu da ƙasarsu da kuma al'ummarsu dangane da taron makon haɗin kai karo na 35 wanda aka gudanar a birnin tehran fadar mulkin ƙasar iran kuwa taron dai ya samu halartar masana da malamai daga ɓangarori daban-daban na ƙasashen duniya inda aka tattauna batutuwa daban-daban waɗanda suke cewa al'ummar musulmi tuwo a ƙwarya da kuma sanin hanyoyin da ya kamata a bi domin fuskantar irin waɗannan batutuwa abinda masu bayani da kuma gabatar da makaloli a wajen wannan taro suka fi mayar da hankali a kansa shine shine aje dukkanin wasu bambance-bambance na fahimta da suke tsakanin al'ummar musulmi domin tunkara abin da yake babban kalubale a gabansu matukar suna son su cimma nasara kuma su kasance al'umma mai karfi da tasiri a duniya ko shakka babu lamarin murnar zagayowar lokacin haihuwar ma'aiki tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah ya sa tsarkaka abu ne mai girma da matsayi na musamman a wurin musulmi masoya manzan allah a duk inda suke a faɗin duniya kuma musulmi suna nuna murnar su ne ta hanyoyi daban-daban bisa ga yanayi na al'ummomi da kuma bambance-bambance da ke tsakanin al'adu na al'ummomi da kuma yadda suke gudanar da lamarin su a lokutan bukukuwa na murna da farin ciki. wannan ne ya sanya yadda musulmi suke gudanar da bukukuwan maulidin manzon Allah ya sha bamban bisa ga bambancin yanayi na al'ummomi amma dai abu mafi mahimmanci shine dukkanin murnar da ake yi dai ita ce farin cikin zagayowar lokacin haihuwar fayyan halitta kuma mafi soyuwar dukkanin talikai a wajen Allah manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa a tsarkaka. masu saurare duka-duka anan maka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai idan allah ya haɗa mu a wata saduwa ta gaba da allah za a ji mu ɗauke da wani shirin kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri daga nan hausa radio tehran a kasance cikin koshin lafiya. sai shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu muryar musulunci. Mai magana ya yi sa'idu daga nan garin Bande a kasar Nijar. To ni dai jan hankali da zan yi akan shugabanninmu na Afirka gabaki ɗaya musamman ma ƙasa ta ta Nijar. Da alƙawalin da shugaba ƙasa ta ta Nijar ya ɗauka kan cewa akwai yankuna da suke fama da tashin hankali ya yi musu alƙawalin cika musu gurin suna kwanciyar hankali. To Ubangiji Allah ba shi iko da nasara ya waiwaiwa wannan alƙawalin da ya ɗauka e wannan yankuna da ake tashi hankalin musamman ma jihar talabiri allah ubangiji ya kawo musu zaman lafiya mu ɗin ma allah ka mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasashen mu gabaki ɗaya na musulunci su kuma wanda suke ta'addanci ubangiji allah ya sa su gane su fasa mai magana hayyasa ido daga nan garin bande. Assalamu alaikum gidan radio biyu ta Hausa mai magana ta siyo unguwa tudu da magaran a jamhuriyar Nijar. a gaskiya muna godiya da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayinmu kan abubuwan da suke ta mana tuwa a ƙwarya to a yau ni na shigo cikin shirin ne ne domin bayyana ra'ayina kamar haka dangance da daidai lokaci da ake tattara kayan gonakai kuma ta wannan dama ne wasu 'yan uwanmu makiyaya suke shiga cikin gonakai na manoma suke yi musu ɓanna kuma hakan yana haddasa rikice-rikice da dama wanda har ma ana samun asarar rayuka da zub da jini to ta wannan dama. dama muke kira da gwamnatin mu Nijar da ta ɗau mataki akan harkan manoma da makiyaya. Salamu alaikum yau jamhuriyar musulunci mai magana rana Alhaji Abdu Agada sunan jiya. na da dan baza isa kan waga kudatar da aka yi da jiya. To shugabannin Afirka kan kwaɗayin mulki ya ce kai ko inda mutumtun yana da daraja da darasa ce ta zube. Kenan kwaɗayin mulki ba komai ne lokacin da kai abu ana son ka kasu duk lokacin da duniya take son ka. Lokacin nan ne da zamanto ka sauka da sauran darajar ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu biyu Hausa radiyon masu saurare a gaskiya muna jin daɗi bisa damar da kuke ba mu muke tofa albarkacin bakin mu sunana Abdulaziz Prezi daga damagaram a jamhuriyar Nijar to ne na shine akan maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam da wanga wata ya kama daga farkon shi har zuwa karshen shi me ya kamata musulmi su yi ya kamata mu cika addu'o'i ga ƙasashenmu na duniya musamman ma ƙasashenmu na afirka don mu gani an samu zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasashe mai magana abdulaziz furezi daga damagaram a jamhuriyar nijar a tashi lahiya biyu ya ci hausa. assalamu alaikum biyu hausa suna na shugaba iliya da kanti da shayi ga tambaya ina so kuma dama lokaci dangance da yau ga har da ake kawo a jihar talibiyar a jamhuriyar nijar to ya kamata da gwamnati ta zagi ne damtse ganin cewa ta kawo karshen wannan har a jihar talibiyar kuma kasan ba cin gari da ɗan gari ya kamata gwamnati ta sa ido sosai a wannan garin dilibi da yankuna domin kama 'yan ta'adda wasu suna cikin dawa wasu suna cikin gari suna amfani da wayoyi suna ga musu sirrin kyan gari ko suna musu sirrin kyan jama'a to muna addu'a dai Allah to na asirin duk wanda yake fama ta da hankali a ƙasa to mun ku fatan alkhairi rediyo bi wacce suna na Mishayi garkin Daura. sashen Hausa Radio Iran mai magana Lawan Alhaji Abbali a garsa Nijar. Ra'ayina a yau akan tashe-tashen hankulan da ake yawan yi a jihar Talabiri. Lalle sai gwamnati ta yi da gaske kuma mazamana yankin su ma sun taimaka ma jami'an tsaro da bayanai yadda za a kawo karshen wannan matsalolin saboda gaskiya abin ya tsananta kuma ya ta'azzara. Ubangiji Allah dai ya kawo mana sauki ya kawo mana karshen wannan matsalolin. Gaskiya mazamana yankin sun jima suna shan wahala dangance da abin da ya shafi harkar tsaro sannan kuma ya kamata ita ma gwamnati jami'an tsaron da aka ce za a kara doka to yana da kyau a gaggauta dokar su saboda bai kamata a ce ba ƙasar chadi tana da jami'an tsaro sama da dubu ɗari a ce nijar na da dubu ishirin biyar gaskiya bai dace ba ina laihin ma a ce akwai dubu ɗari kuma duk da haka wanda aka ce za a ƙara shi ma an ce wannan da shekara biyar su kai dubu hamsin kenan dole sai gwamnati ta yi da gaske kuma ta nuna tana so abin ya ƙare eh, Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsaloli lawan Alhaji Abbali a Garsu Nijar. Assalamu alaikum sashi Hausa na biyu ce Iran. Mai magana bube man jama'a Bola daga jihar Adama tarayyar Najeriya. A kwanan nan mun jiyo kasashe yamma suna yaba shugaban kasar Muhammadu Buhari da cewa a mutum ne nagartacce a mulki wanda zai iya mulkan duniya duka. Ba mu yi mamaki su ba la'akari da cewa a wannan mulki na muhammadu buhari ya dora wa ƙasarmu najeriya bashi wanda ya kai akalla tiriliyan talatin wanda a tarihin ƙasar nan ba taba samun bashi mai yawa irin wannan ba wanda har ya kai ƙasarmu najeriya ta fada cikin ƙasashen duniya goma da suka fada hatsari sakamakon yawan shukan da najeriya ba ta iya biya ba yau an waye gari a ƙasar najeriya dukkan abun da ake samu a wuni ana biyan kuɗaɗen ruwa da buhari ya ciwo bashi da ƙasashen yamma ne tunda su miyar su ta ja bukatar su ta biya dole su yaba masa muna fatan allah ya sa shugaba muhammadu buhari ya hankalta ya gano cewa kasashen yamman nan ba son sa suke ba son abin hannunsa suke daga buwe man jama'i Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. murya Jamhuriyar Musulunci na Iran barka da aiki. Kiran da zan yi a nan kan hukuma ta tamu ta kasar Nijar. Hukumar kasar Nijar ta ƙara mai da hankali dangance da shaye-shaye da matasa suke yawan yi a ƙasar Nijar. Sabida akwai matasa da dama wanda shaye-shaye ya haukatar da su wasu ya hallaka su ma baki ɗaya. Muna kira ga hukumar ƙasar Nijar da ta ƙara tsayuwa tsayin daka ta ƙara yin ƙoƙari akan ƙoƙarin da take yi don ganin jan hankalin matasa akan shaye-shaye domin su daina. Mai magana Alisa Lisu Sani Alilu Maharaz daga Damagaram Jiji Alisto. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na biyu h hausa barkanmu da warhaka da fata ana cikin koshin lafiya mai magana na william daga jamhuriyar nijar eh, ra'ayi na yau zai ci ne dangance da har-haren da yan ta'adda suke kawo wa yan kwanakin nan a kasar mu ta nijar to a gaskiya ko da yake jami'an tsaro sun yi iya kokarin su fatan mu dai allah ya kara ba su nasara kuma allah ya kare su amma dai abin da ya fi zama ala shine jami'an tsaro su dakile duk wata kafa da yan ta'adda akan za su iya shigowa har su ka hari ba wai sai an ka harin ba a ce sun bi 'yan ta'addan sun kama su ko sun kashe su ko abinda muke fata ya kasance ma ba su samu daman shigowa su ta'addancin da suke yi ba saboda ko ba komai hausa na cewa da kyar na sha ya fi da kyar aka kama ne fata mu da Allah ya kara kare mana jami'an mu Allah kuma ya tsare mana kasar mu sunana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. ina kira ga malamanmu na fuska addinin musulunci a bisa jan namijin kokarin da suke yi su ƙara kokari su rika jawo hankulan matasa akan abubuwan da suke yi wanda ba na alkhairi ba ya kamata a ce matasa su gane karya ta karya ya kamata a ce su gane gaskiya sunan ta gaskiya akwai abubuwan da matasa suke wanda bai kamata ba kamar wanda za a ba su kuɗi su je su cin zarafin mutane kenan bai kamata ba wannan abubuwa ya kamata a ce a gane a zama siya maɗarin minki ɗaya tare da su kan uwayen namu lattijawa da kuma masu ruwa da tsaki da kuma gwamnati ita kanta ta shigo ciki ya kamata a ce a gane a rika bayyana ma juna gaskiya sunana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Siraj Haruna wanda aka sani da Laitoro a damar jamhuriyar Nijar. Eh dangance da ra'ayina na yau dangance da shugaban kasa in ce Bazoum Muhammad dangance da wani kudiri da ya doka na hana man fetur a jamhuriyar Nijar gabaki ɗaya ma to gaskiya sai mu ce wannan mun yi da Allah wadda da irin wannan abin da yi dan saboda shi bai kamata ba ya irin wannan abin dan saboda wannan sana'a ta ruwa ruwa gaskiya ita ce yawanci cikin kishi ɗari kusan tamanin ita ce eh, matasan in ce da magaram koko in ce na jamhuriyar Nijar suke dogaro da shi to idan ya hana su wannan sana'a to menene za su yi kwashe-kwashe za su kama yi su ɗauki bindiga ko kuma ya ne za a yi kenan kenan ya kamata a ce shugaban kasa ya duba wannan al'amari an kawo gyara a irin wannan tafiya ta wannan sana'a ta su tunda in kuka duba ku gani in dai ba wata sana'a aka ba su ba daban kenan ka gani irin wannan kenan ba daidai ne ya kamata dai a gyara gwamnati muna fatan ta gyara wannan al'amari na harkar ruwa ruwa kin nan na Siraj Haruna wanda aka san da Lektor Adamu Garin Jamhuriyar Nijar. alaikum radio tehran mai magana a jamhuriyar Nijar a birnin agadas mamman lawal mai dawa to ina mika ta'aziyya ga iyalan sarkin dogara da allah ma cikawa ina kai musu ta'aziyya allah ba su hankuri kuma ina kai ta'aziyya ga sarakunan gargajiya duka su baki daya na Nijar da na ketare allah ji karan wannan sarki na dogarawa allah sa kwanciyar huta ce sarki ne adali mai jin tasan talakawan shi to ina afirka ta'aziyya daga iyalan nashi allah sa kwanciyar huta ce mu da muka yi saura allah cika mu da imani to marilla ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya to yanzu kuma sai shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu raro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu barkamu saka tarwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai da annaba suke yi mana hannunka mai sanda don gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan radio boh da ke birnin tehran da ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fashin za ku tare da mu har zuwa ƙarshen wannan shirin a cikin shirin namu na yau ma ba mu gushe ba za mu ci gaba ne da sauraron kyahun malami bashir zaria daga kungiyar rap ta rasurul azam foundation da ke birnin kanon daban wanda kuma hada layo ne shugaban sashen ta na da'awa shehu malamin ta ci gaba ne da yi mana bayani kan abubuwa guda uku da suka kamata namiji ya kasance yana da su ga iyalinsa in malam ya shirya bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم ala Muhammad wa Ali Muhammad. ‘yan uwa masu sauraron mu barkan mu da sake saduwa a wannan darussa masu albarka yana daga cikin abubuwan da ya shafi haƙƙi na mata da mazajensu cewa mutum magidanci akwai wata ruwaya mai faɗi daga imamun sadiq yana magana akan wasu jigajigan al'amura da ya kamata kowane mai gida ya zama ya kiyaye su bangarori ne yake cewa laginan bi zauji an salasati ashiya fi ma baina huwa baina zaujati babu namiji da ya isa ya wadatu wato kowane miji a matsayin shi namiji dole ya zama yana da wasu abubuwa guda uku a tsakanin shi da matarsa wa'anda bai kamata a samu namijin da bai kiyaye waɗannan al'amura guda uku ba wayannan abubuwa ɗin jigajigai ne akan mutum ya iya zama miji na ɗaya almuwafaka matarka ya kamata ka san duk abin da za ka yi ka samar da daidaito a tsakanin ka da ita saboda hausa suka ce in ka san mutum sai ka ci maganin zama da shi wannan muwafaka ɗin shi yake haifar da abubuwa saboda imam ya ce muwafaka biha muwafaka biha ha. wa muhabbataha wa hawaha in ya samar da muwafaka to wannan muwafakar shi ne zai sabbaba ya jawo ita ma ta muwafaka da shi ya samar da soyayyar matan ya samu shauƙin matar a gare shi kenan wannan aiki ne babba mutum ya karanci matarsa ya san hanyoyin da zai yi amfani da shi na hikima don ganin ya jawo ta fahimce shi ta dace da shi an samu wannan nau'in na daidaito a tsakanin shi da matar dole ne a samu haka nan samar da muwafaka tsakanin miji da mata jigo ne muhimmi ne sosai a rayuwar aure menene ake nufi da muwafaka a komai a komai a rayuwa akwai abubuwa da yawa da wanda za ka rayu tare da shi kana bukatan ka kiyaye wa'annan abubuwa ɗin kafin ka samu iya zama da shi cikin kwanciyar hankali kada a samu bambanci na tunani a tsakaninka da matarka kada a samu bambanci sosai ya ce kada a samu za a samu to amma za ka yi ka sassauto ka zama ka dace da ita ta yanda in magana za ka yi za ka yi daidai da fahimtarta in mu'amala za ka yi ka yi yanda za ta gane ka wannan muwafaƙa ɗin tana da muhimmanci tsawon a mu'amalar ka ta cikin gida ne ta tsakanin kai da matarka a falo ne ko tsakanin kai da iyalanka a uwar ɗaki ne a alaƙa ta faduwa tsakanin miji da mata wannan yana da mahimmanci duk abin da zai haifar da daidaito a tsakanin miji da mata akwai buƙatar shi imam yake cewa da shi ne za ka samar da soyayyar matar gare ka da shi ne za ta samar da shauƙi a gare ka wasu mutanen za ka gan su gaskiyar lamari ba sa kiyaye wannan za ka samu mutum maimakon ya kiyaye abin da zai sa matar shi ta dinga ganin shauƙinsa ta dinga shiuri da cewa lallai tana da miji mu'amalarsa da yanayin shigarsa kai tsaftar sama yadda muke sha'awar mu samar da matan mu su zama masu tsafta masu ƙanshi masu kyakkyawan shiga bayyana da hai'a mai kyau a tare da mu mu gansu da ƙawa mai kyau da zai ja hankalin mai kwantar mana da hankali to su ma matan suna da wannan nau'in na haƙi masu rado kuda ku shafa shirin na zuwa kun daga nan rajon BOH a nan binin Tehran inda muke sauraron wani shahon malami daga binin Kano wanda ci gaba da yi mana bayani akan muhimmancin wa iyali. Mace ba ta son miji ya zo ya da gaje da gaje da koro ko ma ya shawo abin nan ya je aiki ɗabi'i ne za a je aiki kuma nau'o'in aikin mutane daban-daban ne ya zo da rana yana karnin rana to a lokacin da aka shigo gida kamata ya samu a yi wanka a ɗan samu turare a shafa ya zo cikin manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin halayensa an ce kuɗin da ya fi kashe kuɗin shi akan turare tare da shi akan kansa a zakin su yana da kanshi manzo sallallahu alaihi wa sallam. amma saboda koyar da al'umma ya kasance yana daga cikin abubuwan da manzon Allah yake so shine kanshi an ci ne mai son turare da wayan shafa turare saboda wari da bauri da hamami yana cikin abin da yake haifar da tsana duk mutumin da ya zo saboda haka ana bukatun mun ya zama mai kula da wannan haƙƙin yana tsabtace bakinsa yana tsabtace duk abin da zai tafiyar da wani abu na dauti a tare da shi duk abin da zai haifar mai da karni a tare da shi ya zama ya kiyaye shi saboda ya samar da wani nau'i na muwafaka kamar yadda da yake mata kwalliya ko ce ado a hausa ana cewa maza na ado mata na kwalliya to ya zama mai yin ado wa iyalinsa duk abin da za a samar da wannan nau'in na muwafaka a tsakanin shi da matarsa to akwai bukatar shi lallai mutum ya samar da muwafaka shine abu na farko da hadisin nan yake koyarwa taho ya zama yana da muwafaka tsakanin shi da matarsa ya ce don me liyajli ba biha ta hawa muhabbata saboda idan ya samu muwafakan nan zai jawo muwafakar matar shi da soyayyar ta wahawaha da sha'awar ta gare shi abu na biyu daga cikin abubuwan da ake bukata wa husnul khulqihi ma'aha kyautata hali da shi da ita a same shi ba mai yawan fushi ba a same shi mai fara'a mai barkwanci a zamantakewar shi tare da matarsa lallai wannan din yana ɗaya daga cikin abubuwan da mata ke so ya zama mai kyakkyawan mu'amala da matarsa kyakkyawan mu'amala shi ake tunawa wannan fara'ar wannan yana cikin haƙoƙi ka zo ka kawo 'yan mutane gida ya zama da ba walwala akwai matan da suke korafi suke cewa idan ka ga miji ya saki fuska a tare da kai to wani abu yake nema lokacin haƙƙin saduwa ne za a gafar shi to wannan yana haifar da ƙiyayya da tsana tsakanin mai gida da uwar gida lalle ya zama na a sauran mu'amalolin ka na yau da kullum na mu'amala ko da yaushe kana mu'amala da matarka cikin walwala da sakin fuska da mutunta juna wannan kyakkyawan halin jari ne a cikin rayuwar iyali sannan akwai albarka kamar yadda muka faɗa ka zama mai husnul khulq shi mutum mai kyawawan halaye mai kyawawan ɗabi'u a duk inda yake mutum ne wanda zaka ga kowa yana son zama da shi kowa na sha'awan zama da mutum mai kyawawan halaye irin ka ne zai zama da lokacin da kai tafiya hankalin iyalanka yana kanka suna maka addu'a Allah ya dawo da kai lafiya in ka za ka fita kasuwa tun daga ƙananan yaran da Allah ya azurta ka da su da matarka da duk wanda ke gida yana addu'a Allah ya dawo da kai lafiya so husnul khulq yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake buƙatar mai gida ya zama yana da su a cikin mu'amalar shi a gida kuma haƙƙi ne da ya kamata mutum ya zama ya tanaji kansa a kansa to masu sauraro gashi dai malam ya fara sakin jiki da waɗannan bayanai masu muhimmanci kamar dai yadda ya saba to amma lokacin ba zai bari ba da ƙarshe muna yi wa sheikh bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashen dawa na ƙungiyar rap ta rasulul azam foundation da ke haɗa layo birnin kano godiya ta musamman game da waɗannan muhimman bayanai da ya yi mana duk da ayyukan da ke gabansa a madadin rimin biyu da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni alkun da shi na gabatar da ke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to yanzu kuma sai shirin na karshe wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na afirka a yau shirin wanda a cikin sa mai kawo muku mambatutuwa da suka shafi ƙarshen nahiyar afirka kana muna gayyato muku kwararru da masana suke mana fashin baki a kansu to a yau shirin namu zai yi magana ne game da sabon juyin mulkin da aka yi a kasar sudan da aka waye gari a yau litinin sojoji sun kifar da gwamnatin ruwan ƙwariyar ƙasar da fatan masu sun ci tare da mu kuma su jaɗin shirin amma kafin nan masu abin da aka yi man tanadi a bisa faifai. a safiyar litinin ne aka waye gari da wani labari mai husa zuciya da kasar sudan inda jagororin sojin sudan suka rasa gwamnatin farar hular kasar sannan kuma suka yawon gaba da shugabannin siyasa na kasar kana kuma suka sanar da kafa dokar ta ɓaci a faɗin kasar a jawabin da ya gabata a gidan talabijin janar abdul fatah burhan wanda ya jagoranci gwamnatin haɗaka ta farar hula ya yi alhakin abin da ke faruwa karancin siyasa na cikin gida kuma ya sanar da ayyana dokar ta ɓaci a kasar soji da shugabannin fararen hula sun daɗe suna kai ruwa rana tun bayan haɓar da gwamnatin umar al-bashir shekaru biyu su gabata tare kuma da kafa gwamnatin haɗaka wannan juyin mulkin bai zo da mamaki ba idan aka yi la'akari da yadda ko a kwanakin bayar su gabata sai da aka daƙile wani yunkurin juyin mulki da bai nasara ba da ya kai ga damƙi wasu manyan jami'an gwamnati ko kuma jami'an sojin ƙasar da wasu fararen hula inda shugaban gwamnatin haɗaka ta ƙasar abdulfatah al-burhan ya bayyana cewa suna ɗaukar matakan samar da daidaito a faɗin ƙasar bayan murƙushe yunkurin juyin mulki da ake zargin goran magoya bayan tsohon shugaban ƙasar umar hassan albashir da hannu wajen kitsawa to sai dai ba a jima ba da faruwar haka ba sai ga shi dubban masu zanga-zanga sun haɗa gangami a fadar shugaban ƙasa yayin da cin siyasar ƙasar ke ƙara zafi amma fargabar rikici na ƙaruwa duk lokacin da aka yi yunkurin juyin mulki wanda ake zargin magoya bayan tsohon shugaban kasar umar hassan albashir da yi a watan satumba tun lokacin shugabannin soji ke neman kawo sauyi na haɗaka tsakanin soji da kuma fararen hula ta shugabanci zanga-zangar da ta yi sanadin kawo ƙarshen mulkin albashir na sudan amma a wani bangare na fararen hula ina gana akwai buƙatar sojoji su ci bayan da mulki a ƙasar a ranar asabar ta gabata masu zanga-zanga sun ta yayata kalamai na adawa da gwamnati ta da yin kira ga shugaban sojin kasar janar alfata al ya jagoranci juyin mulki da kifar da gwamnati wani wanda ya raci zanga-zanga ya bayyana wa manema labarai cewa muna bukatar gwamnatin soji gwamnatin yanzu ta gaza tabbatar da adalci da daidaito sabanin zanga-zangar da aka yi a kasar a baya wanda an ba masu zanga-zanga damar isa zuwa ga kofar shiga fadar shugaban ƙasa kuma kawai kuma akwai ƙarancin 'yan sanda a wurin sai dai daga baya masu nuna goyon bayan gwamnati su ma sun kira zanga-zanga a nan amis domin adawa da zanga-zanga da masu adawa da gwamnati su a gudanar a nan asabar a ran juma'a ta gabata firaministan sudan abdullah hamdok ya kaddamar da wani shiri na magance rikicin siyasar kasar wanda ya kira mafi muni da hatsari da aka gani a kasar a cikin shekaru biyu a watan agustan shekara ta biyu da sha tara aka rantsar da mr hamdok a matsayin prime minister bayan zanga-zanga da ta ba sojoji damar kwace mulki matakin da ya kawo karshen shugabancin umar hassan albashir na shekaru talatin. amma goyon bayan da gwamnatin ruwan kwariya ke samu ya ragu sosai a watannin da suka gabata bayan da tattalin arzikin kasar ke kara taɓarɓarewa bayan cire tallafin mai da kuma tsadar farashin kayayyakin masarufi Firaministan ƙasar Abdullah Hamduk da wasu mansoci hudu na daga cikin waɗanda aka yi amanna cewa wasu sojoji sun kama tare da tsarewa tun a safiyar yau Litinin. Masu zanga-zangar sun fatsama akan titunan Khartoum babban birnin ƙasar kuma wasu rahotanni sun ce an ji karar harbe-harbe a cikin birnin. Tun da farko wata sanawa daga ma'aikatar yada labarai ta ƙasar Sudan ta wallafa a shafinta na Facebook cewa wata haɗakar rundunar sojojin ƙasar ita ce ta kama firaminista da minsoci guda hudu inda ake tsaye da su a wajen da ba a bayyana ba. a halin da ake ciki yanzu rotanni da suka fito da kasar ta sudan sun ce an katse layukan sadarwa a kasar kuma an cafke bawa minista hamdok shawara kan harkokin yada labarai a nata bangaren kungiyar kwararru a sudan ta yi kira ga jama'a da su fito kan tituna domin nuna bijirewarsu ga juyin mulkin da sojoji suka yi dukkan ɓangaren biyu na cikin gwamnatin haɗaka tun a shekara ta 2019 abin da ke nuna cewa suna share fage ne na gwamnati da zaɓuɓɓuka a ƙasar inda za a zaɓi zaɓen shugaban ƙasa da sauran ƙaramin gwamnati da ministoci da sauransu a ranar alhamis ta gabata dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a sassan ƙasar domin nuna bayan su ga mulkin dimokuraɗiyya ƙungiyoyin da ke rajin kare dimokuraɗiyya a ƙasar sun yi kira ga magoya bayan su da su bijirewa duk wani juyin mulki ko yunkurinsa a faɗin ƙasar yanzu haka dai zaman ɗarɗar na ƙaruwa a ƙasar tun bayan wani yunkurin juyin mulki da aka daƙile shi a watan da ya wuce wanda aka danganta shi da magoma bayan tsohon shugaban ƙasar umar hassan albashir tuni aka tura ƙarin sojoji da kuma wasu masu kayan sarki cikin babban birnin ƙasar ta sudan wato khartoum inda aka takaita zirga-zirga na fararen hula haka zalika wani ganau da ya shaida a kamfanin labaran reuters ya faɗi cewa an rufe filin jirgin saman khartoum a yanzu sannan an dakatar da saukar jirage daga wasu kasashen. tun a shekara ta 1956 sudan ta ga samun tsarin siyasa mafi a'ala sannan kuma take fuskantar juyin mulki lokaci bayan lokaci sai dai wasu masu fashin baki sun yi amanna cewa wasu na ganin akwai hannun amurka wajen juyin mulkin da ke faruwa a ƙasar ta sudan da ma wasu ƙasashe na nahiyar afirka a nata bangaren ƙungiyar tarayyar afirka au ta yi da juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar sudan inda suka yi kira ga sojojin da suka juya gwamnati da su gaggauta komawa turbar dimokuraɗiyya kuma saki dukkan firaminista da sauran karamin gwamnati da suka kama suka idar da su a halin yanzu a bangare guda kuma kasashen amurka birtaniya da kungiyar tarayyar turai sun yi da juyin mulkin kana kuma sun bukaci da a gaggauta sakin firaministan kasar da soji suke tsaye da shi bayan juyin mulkin a nasa bangaren sakataren ɗin masar ɗinkin duniya antonio guterres ya kira da a gaggauta sakin firaministan kasar ta sudan da sauran jami'an gwamnatin kasar da soji suka yi awon gaba da su tun bayan kifar da gwamnatin kana ta buƙaci sojin da su musanta kundin tsarin mulkin kasar da kuma gaggauta mika mulki gwamnatin farar hula har ila yau majalisar ɗinkin duniya ta ji da matsayinta na ci gaba da kare al'ummar ƙasar sudan ya zuwa yanzu dai kimanin mutane goma sha biyu ne suka jikata daga cin waɗanda suka fito zanga-zanga a faɗin ƙasar domin rashin amincewarsu da kifar da gwamnatin ƙasar da soji suka yi batun juyin mulki na na mai zama tamkar ruwan dare game duniya a nahiyar afirka wanda na baya bayan nan shine wanda aka yi a kasar gini inda sojoji suka yi awon gaba da gwamnatin alfa konde kana suka yi awon gaba da shi zuwa nuri da ba a sani ba inda daga karshe ƙungiyar tarayyar turai da ƙungiyar ecowas suka matsa lamba kan waɗanda suka gudanar da juyin mulki a ƙasar ta gini domin ganin cewa sun koma kan turbar demokuraɗiyya cikin gaggawa amma dai zuwa yanzu haƙarsu ba ta kai ga ruwa ba waɗanda suka yi juyin mulki a ƙasar ta gini sun bayyana cewa sun gwada juyin mulkin ne domin zargin da suke wa tsohuwar gwamnatin da suka kifar da cin hanci da rashawa. Ƙasar Mali tana ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da ke fuskantar irin wannan matsala inda a cikin watanni tara kawai sojoji sun juyin mulki har sau biyu. Masu fashin baki na danganta yawan afkuwar hakan kan hannun ƙasashen waje da tsawon baki na ƙasashen waje wanda suke ci gaba da amfani da wasu yaransu a wasu kasashen domin kifar da gwamnati musamman idan shugaba mai ci ya ƙi miƙa wuya wajen ganin sun cimma muradunsu a wannan ƙasa. Sai dai masu sharhi suna ganin babban abin da zai fitar da nahiyar Afirka cikin wannan yanayi shine dogaro da kai da aiki tukuru da gishin ƙasa da yin amfani da ɗanbin arzikin da Allah ya huwace musu domin gina ƙasashensu da bunƙasa tattalin arziki da daina dogo da kasashen waje da suke musu katsalandan cin harkokin siyasa da mulki da tattalin arziki da dukiyar da Allah ya hore musu a kasashen su. to masu wurare ga shirkan da aka yi shirin ya kawo jiki na haka ya zama wajibi in jalan zamu shirin a nan sai a wani lokacin za ku ji mu ɗaukin sabon shirin amma kafin nan amma adin wanda su tallafa shirin kammala ni da na kasance tare ku a cikin shin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da bin shirye da muke yada muku a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. To don nan ne baki ɗaya ma kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiya. Sai dan Allah mu can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na rana. amma kafin wani lokaci amma madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman shi ya Barka nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.